wannan abu ne da muke fama da shi yau shekara da shekaru to yanzu ga shi mun ga canji da hanyar baman nan ko da soja ba kai saka bi ba tsakanin wata uku din nan alhamdulillah mun ga canji mun ga amma dai kuma abu ɗaya da kowa ya gani mun ga irin barnan da aka yi amma Muhammad ka wata uku da suka wuce ko da soja ba za a iya bin hanyar ba yanzu me yasa ya zama ko da sojan ma a daɗin ba za a iya bi ba don lokacin 'yan boko haram sun mamaye wayannan garuruwa saboda haka ko sojoji ba su isa shiga ba to amma alhamdulillah nan watanni guda uku hudu da suka wuce din nan sojojin mu Allah eh, ya musu albarka sun yi aiki mutuka sosai yadda yau duk sun kwato garuruwan nan da suke kan hanyar nan da kuma kusan duk garuruwan da suke da hannunsu an karbo an kwato su shi yasa yanzu har muke da wannan daman mu biyo hanyar nan mu zo ba ma gwamnatin jiya Borno tana iya gurgurdan karfi an fara aiki gine-gine da sauransu a inda aka kwato amma abu ɗaya da ya kamata a yi kuma wanda muke yanzu muna kokarin mu tabbatar da da 'yan sanda da 'yan duk dai abin nan ɗin gwamnati authority sun koma da kuma su local government personnel din da sauransu duk garin da aka kwato idan muka tabbatar akwai security a garin za mu zo da duk darajar gwamnati da ya kamata yake wannan wurin mu tabbatar da idan aka yi haka mutane za su samu kwarin gwiwa su da kansu su dawo cikin garin duk garuruwan su su zauna muna da imani akan cewa duk borno zai zama lafiya kuma mutane kowa da kowa zai koma gidansa nan da wata shida tsakiyar shekara mai shigowa dinnan a alaf dubu biyu da goma sha shida muna fatan kowa zai samu koma gida zan iya cewa kusan ba kowa a garin nan wasu da waɗanda suka rasu shin asalin sauran mutanen garin da suke rayu suna ina ne yanzu yawancin su na ba ma dai musamman suna maiduguri eh, kusan dukkan su ko suna cikin idp camp ko kuma suna cikin gidajen mutane suna zaune da yan uwa da abokan arziki yanzu garin maiduguri don wannan garuruwa da yawa mutanen garuruwa local government da yawa sun zo suna zaune a maiduguri babu babu zai kai mutane kamar miliyon ɗaya da rabi zuwa biyu na ba ma duk kusan su ɗaya in fact idan allah da muka koma maiduguri lami lafiya akwai dalori kam da za mu tsaya a gani babban kam ce kuma duk wannan sansanin duk mutanen bama ne suke ciki hmm. ah, ga wanda bai san bama ba hmm. a wannan lokaci da ake da zaman lafiya kofar shehun bama ya hmm. wajen yake lokacin da ake da zaman lafiya a ah, lokacin da yake zaman lafiya nan gurin in ka zo alhamdulillah za ga mutane motoci yara suna wasan kwallon kafa komi da komi na tafi lafiya duk kaga wayannan gine-gine nan da ke ganin su duka ofishoshi ne duk wayannan da aka kokona dinnan za ka gani za ga alhamdulillah za ga mutane suna kaiwa da kawa palace din da kansa lokacin ba wani ba damuwa yanzu kaga a kone take saboda haka abubuwa sun canza batuka ba na wasa ba wannan garin bama ita ce ina jin a girma ko na biyu a Borno gaba daya eh banda birnin Maiduguri saboda haka yau kaga ba kowa ka san lalle lalle akwai abin da ya faru a cikin garin nan ba sai an gaya ma ba